فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غرم بوشي أجهر بوشي وانا يمتشينا الهبس yau muna goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 kuma shi yake daidai da 22 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya inda a yau za mu tashi daga kan aya ta 74 ولوطا آتيناه حكما وعلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله سبحانه وتعالى يتي ولوطا آتيناه حكما وعلما هكذا lutu shi ma mun ba shi hukunci shi ne annabta wa ilman mun kuma ba shi ilimi min من tillati التي na تعمل kaba'is? Mun tserar da shi daga alƙaryar da mutanenta suke aikata munanan ayyuka innahum kanu qauma sau'in fasikin, lalle su sun kasance mutanen banza ne fasikai وادخلناه في رحمتنا التي muka shigar da shi cikin rahamanmu innahu min as-salihin lalle shi yana cikin mutanen kwarai. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba da labari kan Annabi Lut alayhi salam wanda wani a dan karamin faifai ne ko kilif wanda ya shafi rayuwar Annabi Lut alayhi salam ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa kissa da Annabi Ibrahim saboda tare suke tare suka yi hijira daga sham eh, daga iraki zuwa sham Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa shi ma ya bashi annabta ya bashi annabta kuma ya bashi ilimi mai yawa sannan ya bashi fahimtar al'amarin addini da yadda zai raba hukun zai yi hukunci tsakanin masu husuma Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya aika shi zuwa ga wata alkarya ita ce ƙaryatu sadu alkaryar sadu wadda a take a yanzu ko kuma wadda aka yi ta a yankin da yanzu ake ce masa jordan wanda duka a dacan yana ƙarƙashin yankin da ake kira sham wannan alkarya da kuma eh, alkaryun da ke daura da ita su su hudu su ne alkaryun da Allah subhanahu wata'ala ya aika annabi lot zuwa ga mutanensu Allah ce atainahu hukman wa ilman mun bashi hukunci wannan hukunci da Allah ya bashi wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara da cewa ana nufin annabta ita ce hukuncin da Allah yake nufi a nan daga cikin malaman da suka faɗi wannan akwai ƙortobi da shaukani da kuma sheikh muhammad al'amini shankiti cewa a hukuman ana nufin annabci Allah ya bashi annabci ya kuma bashi ilimi wasu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar ibn jarir da al da ibn atiya da al-khazin da jalaluddin al-mahalli su kuma suka ce hukuman anan ana nufin Allah subhanahu wataala ya bashi yadda zai rarrabe tsakanin masu husuma wato ya bashi ilimin alƙalanci yadda zai yi hukunci tsakanin waɗanda suke rigima don tantance mai gaskiya da marar gaskiya Allah ya yi batun cewa ya ba shi waɗannan abubuwa sannan ce wani jainahu min alkaryatin latika na ta'amalin khaba'is muka tseren da shi daga alkaryar da mutanenta suke aikata munanan ayyuka ita ce kamar yadda muka ce ƙaryatu sadu mutanenta sun shahara da miyagun ayyuka da Allah subhanahu ta'ala ya dunkule su a cikin wannan kalma al-khaba'is cewa suna yin munanan ayyuka al-khaba'is jam'u khabisa al-khabisa shine aikin da ya kai matuƙa ga muni aikin da ya muni matuƙa da gaske wanda dukkan wani mai rayayyar zuciya idan ya ji abin da suke yi zai kankamin wannan aiki aiki ne wanda ya kai ga muninsa ya kai muni Allah subhanahu wata'ala ya dunkule abin da suke yi a nan amma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayanin abubuwan da suke aikatawa wanda ya kirawo su munana a wasu gurare daban-daban daga cikin miyagun munanan ayyukan da suke yi akwai neman maza kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa lutan iqala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin nabi lut yake cewa mutanansa atatuna alfahishata yanzu kwa rika zai za ku rika zuwa da mummunan aiki wanda babu wani mutum babu wani mutum da ya taba irin wannan aiki gabaninku atatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qawmun musrifun za ku rika zuwa ga mazaje da sha'awar ku ba matan ku na aure lalle ku mutane ne wanda kuke mabannata a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya ce a ta'tuna dhukrana min al'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun yanzu ku rika zai kewa maza daga cikin halittar Allah sannan ku bar abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta muku abinda ubangijinku ya halitta muku na matanku bal antum qaumun adun lalle ku mutane ne masu ƙetare iyakar ubangiji yana daga cikin miyagun ayyukan da suke yi baya ga zai kewa maza akwai zama a majalisu suna taɗi suna maganganu na batsa suna faɗar irin abubuwan da suke aikatawa a ɓoye ko kuma suke aikatawa na neman maza wannan ya faɗa abin da ya yi wancan ma ya faɗa wannan ce je ya yi kaza wannan ce je ya yi kaza kowa yana sifanta abin da ya yi wato suna yada alfasha a cikin a junansu suna yada alfasha a majalisunsu an san cewa wannan yana daga cikin miyagun ayyuka mutum ya rika yada abin da ya yi na laifi wanda wani ma bai san yayi ba ba zo yana ambatan abin da ya yi cikin alfahari da fariya cewa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda yana taimaka wajen ƙara yada wannan barna da kuma shirya kunya a cikin zukatan masu yinta da wanda ba kuma ba sa yinta a lokacin yawan ambatanta da yawan nana ta fadarta zai sa wanda ma baya yi yi tunanin aikatawa shi yasa ba a san yaya ta mummunan aiki wato idan an ga wani ya yi mummunan aiki ba a so a fito ana fadar abin da ya yi, ko shi ya fito yana fada ana kokarin a ɓoye mummunan aiki domin yawan yaya tashi din, kamar tallarsa ne ake yi kamar ana tallata shi ne wani wanda baya tsammanin ana yin wannan shikenan an bashi fikira an bashi tunani wani kuma wanda yake jin tsoro sai ya ji ashe ma ana yi shikenan shi ma zai yi to kaga an taimaka wajen yaduwar wajen yaduwar barna Allah subhanahu wataala yayi narko mai tsanani ga waɗanda suke yada wato labarin barna a cikin al'umma Allah ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce duk waɗanda suke son alfasha ka yadu a cikin mu'minai to suna da azaba mai radadi a duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ya sani su ba sani ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta a rika yada magana ko kuma labarin rukan da suka kunshi alfasha a bainar jama'a saboda haka har ko yaushe mukan ja hankalin masu kafofin watsa labarai wajen ɗauko labarurrukan wasu abubuwa da suka faru na alfasha wasu miyagun ayyuka da suka faru na badala, a zo ana fadar su ana sharhi a kansu a cikin kafofin watsa labarai a gidan rediyo ko talabijin ko wani guri makamancin wannan wanda taimakawa ne wajen yada wannan abin ba wai dakile shi ake yi ba saboda wani matakila hankalinsa ma bai kawo ba amma yayin da ya ji ana ba da labari cewa gashi an yi a guri kaza ko an kama suwa da suwa da suna yi ko ma an zo da wanda aka same shi da wannan laifi an ba shi ainihin sauti abin sauti an sa masa an sa muryarsa yana bayanin yadda yake yin abu ana tallar wannan barna ne kuma ana ƙara ƙoƙarin yaɗa ta ne cikin al'umma shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya narko ga waɗanda suke son yin wannan aiki saboda haka ba majinta bane ba ƙwarewa bace ba iya aiki bane ka ji wani yayi aiki mummuna ka zo ka ɗauko labarin daki daki ka zo kana sawa an kama wani yana neman yar uwarsa ko yana neman mahaifiyarsa ko yana neman kanwarsa a zo ana faɗa a cikin jama'a waɗannan laifuffuka ne waɗanda sun yi muni kwarai da gaske idan an samu waɗanda suke wannan ayyuka a ji a hukunta su amma ba daidai ba ne a zo ana tallatawa wani lokaci ka ji yaro ne kankani wani zai zo yana lalata da shi amma sai a kawo shi gidan rediyo sai a sa masa spika ana cewa ya yi magana ya faɗi a ake yi da shi har yana bayanin yadda ake masa wannan babu shakka ya da barna ne a cikin al'umma kuma waɗanda suke yin wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu narko mai tsanani lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira a duniya idan akwai doka ta musulunci irin waɗannan sai an musu ta'ziri sai an hukunta su sai an musu bulala a bayar jama'a masu irin wannan aiki sana a lahira idan ba su tuba ba ta haɗu da kamun ubangiji subhanahu wata'ala da azabarsa saboda haka ba daidai bane ko da kuwa waɗanda ba musulmi ba suna irin waɗannan abubuwa ba daidai ba ne mu musulmi mu ɗauka mu riƙa kada ka ɗauka kai ɗan jarida ne aikin jarida kake aikai kana ba wa mutane labarin abin da ake faruwa ne wannan ba zai kubutar da kai a gurin Allah ba Allah bai ce ka yi aikin jarida kana saba masa ba ya ce ka ɗauki aikin jarida saban Allah ba ko abin da za ka kawo lalacewar al'umma abin da za ka yaɗa barna a cikin al'umma saboda ka irin waɗannan abubuwa binne su ake yi ba tona su ake yi ba to ya daga cikin ayyukan munanan ayyuka da Allah subhanahu wataala ya kama mutanen annabi lutsu da shi akwai wannan shine wato itiyanuhumul munkar fi nadihim su rika zuwa da mummunan abu a majalisunsu shine labarurrukan da suke yadawa a junansu sannan kuma daga cikin irin miyagun ayyukansu akwai akwai fashi da makami tara hanya ana tara matafiya ko dai a kwace musu dukiyoyinsu ko kuma a sace su a je a yi lalata da su duk wanda yana daga cikin miyagun ayyukansu kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala yake faɗa kan harshen annabi lut a innakum latatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar yanzu ku kwa rika zai kiwo maza sannan kuma ku dinga tare hanya sannan kuma kuna zuwa da mummunan aiki a majalisanku waɗannan ayyuka guda uku Allah ya haɗa su a wannan aya duk suna daga cikin miyagun ayyukan da mutanen sado da ƙauyukan da ke kewaye da wannan gari suke aikatawa sannan yana daga cikin manya-manyan laifukan su karyata annabi lotsin shi kansa bayan Allah subhanahu wataala ya aika shi zuwa gare su a matsayin annabin Allah manzo suka dube shi suka ce ƙarya yake yi har ma suka rika barazanar cewa sai sun kore shi man shi ba ɗan ƙasa ba ne zuwa yi kamar da kuwa sani shi zuwa yayi ba ɗan garin bane yayo hijira tare da annabi Ibrahim alayhi daga Iraq saboda haka sai suka masa rika masa barazana qalu la illam tantahi ya lut latakunanna min al-mukhrajin kace wallahi lut in baka daina wannan maganganun da kake yi ba wallahi zaka zan cikin waɗanda za a kora daga garin nan wato za mu kore ka a wani gurin yake cewa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatahharun Allah ce bai ba wata ansa da mutanansa suka bashi face sai suka ce akhrijuhu akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da da mutanansa ko da wanda suka yarda da shi ku fitar da su daga alƙaryarku innahum unasun yatatahharun wai su mutane ne da suke tsarkaka wato suna daukan kansu tsarkaka mu ba tsarkaka bane to ku kore su ku fitar da su wannan karyata annabi lut alaihi salam da suka yi da barazanar da suka rika yi masa suna daga cikin al da Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan mutane suna aikatawa ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da mummunar da wasu munanan sifofi yace innahum kanu qauman fasiqin innahum kanu sau'in fasiqin lalle su sun tabbata mutanen banza ne asau shine mummunan aiki wanda ya shafi mummunan kuduri da aqida ko ya shafi mummunan lafazi na kafirci ko kuma mummunan aiki na gaba na gabobi da suke yi wato suna da miyagun aqidu da kuma miyagun ayyuka tare da su da miyagun maganganu innahum kanu qauma sau'in fasiqina sannan mutane ne fasikai waɗanda suka fita daga biyar Allah subhanahu wata'ala za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da miyagun sifofi na suka iri-iri a alkur'ani a gurare daban-daban inda labarinsu ya zo kaga anan Allah subhanahu ala ya sifanta su da qauma sau'i kuma ya sifanta su da fasiki mutanen banza sannan kuma fasikai a wani gurin kama suratul a'raf Allah ce bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne masu barna barnar gaske al-israf shine barnar da ta wuce iyaka Ku dai mutane ne masu barnar gaske a cikin araf bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi halakar da su yace fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin Allah ya kira su al-mujrimin yace ka dubi ka duba ka ga yadda ƙarshen waɗannan masu manyan laifuffuka ya kasance haka nan ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul shu'ara ya kirawo su aduna bal antum qaumun adun ku mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyakar ubangiji subhanahu wata'ala wani gurin kuma Allah subhanahu wata'ala ya kirawo su jahilai marasa hankali wanda ba su da tunani ce bal antum qaumun tajhalun ku dai mutane ne jahilai a wani gurin Allah ya kira su al-mufsidin mabarnata inda yake cewa qala rabbin surni ala al-qaumil mufsidin annabi lut ya ce ya ubangiji ka taimake ni akan mutane waɗanda suke mabarnata ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da cewa mutane ne azzalimai wanda suka zalunci kansu qalu inna muhliku ali hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin ce lalle mu mala'iku suka ce lalle mu masu hallaka masu hallaka mutanen wannan alqarya ne kuma lalle su sun kasance mutanen wannan alqarya sun kasance azzalimai saboda haka mu duba mu ga irin sifofi daban-daban daban-daban da Allah ya sifanta su da shi ya sifanta su da qauma ya sifanta su da fasiqin ya sifanta su da musrifin ya sifanta su da mujrimin ya sifanta su da ainihin mufsidin ya sifanta su da zalimin ya sifanta su kuma da jahilin wato duk sun sifantu da sifofi waɗanda suke miyagu ubangiji subhanahu wata'ala yace to haka waɗannan mutane suka bijirewa annabi lut alaihi salam da kiran da yake musu har ma suka yi yunkurin su wa bakinsa wanda ba su san cewa mala'iku ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su domin su halaka su Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'iku su zo domin su je su halaka waɗannan mala'iku da suka zo suka biyo ta wajen annabi ibrahim alaihissalam suka gaya masa cewa Allah ya aike su ne za su je su halaka mutanen annabi lut su tsirar da lutsu da mutane annabi su tsirar da dalu da iyalansa to a lokacin annabi ibrahim kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta shi la halimun awwahum munib mutum ne mai hakuri kun ga kamar yadda muka yi bayani a jiya mutanen su ma bai musu addu'a Allah ya halaka su ba duk da wannan aika aikar da suka so su yi masa ma bai musu addu'a ba bai yi sa'ayi akan halaka su ba fita ma yayi daga daga garin domin kar Allah ya aiko wata azaba a halaka su to da ya ji cewa ga su nan sun zo sai ya rika kokarin ya yi ta muhawara da su akan cewa su haƙura kan su hallaka su to a nan dai mala'iku suka gaya masa cewa wanda umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala ba zai yiwu ba su fasa yi zartar da umarnin ubangiji ya ibrahim a'rid an haza da hukajja amru wa innahum atihim azabun ghairu marjut ce ibrahim ka fitar ka bar wannan maganar ka bar wannan maganar umarnin ubangijinka ya riga ya zo an riga an ba mu umarni innahum atihim azabun ghairu marjut waɗannan mutane azaba ce za ta zo babu abin da zai mai da ita sauraka wanda yana nuna maka girman sha'anin abin da suke yi har ta kai Allah subhanahu wata'ala ya ga badadayinsa ta fuska ta hanyar mala'ikunsa cewa ya ma fita daga wannan maganar ya fita daga wannan magana wannan magana an riga an gama an zartar da ita saboda haka suka je suka ziyarci annabi lut shi kansa bai san suwaye ba yana ganin wasu matasa kyawawa sun shu sun zo bakunta gidansa hankalinsa ya tashi balamma ja'at lutan eh, rusuluna lutan sai abihim wa zaqa bihim zar'a qala hadha yawmun asib yayin da suka shigo ya gansu ya gansu kyawawa mala'iku suna kiɗa zuwa ga mutane da sifa kyakkyawa sai eh, eh, eh, abihim zar'at saboda haka sai abihim wa bihim ransa ya ɓace sosai sannan ya ji kunci matuƙa tare da shi cewa ga wasu baƙi, sun zo gidansa yanzu ya zai yi da mutanensa waɗanda sun cire kunya gaba ɗaya daga idansu babu kunya a tare da su suka ga waɗannan baƙin mutane da za su rika tara hanya ma suna sace mutane don su yi lalata da su to ballantana ga su a tsakiyar garin su kuma baki saboda haka sai kuwa ga su waje a hukumu na ilai wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at sai ga su sun zo a guje sun rugo gidansa Allah ce daman kuma sun saba da irin waɗannan miyagun ayyuka daman can sun saba da irin waɗannan miyagun ayyuka قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل أليس فيكم رجل رش أليس منكم رجل da su haula ibanati ga 'ya'yana nan in kuna son aure aura muku hunna athhar lakum sun fi muku tsarki fattaqullaha wa la tukhzuna fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni game da sha'anin baki na ku ni akan harkan bakin nan rajulun yanzu a cikin ba mutum ɗaya mai hankali da zai tsaya ya faɗa ya nuna wa ƴan uwansa abin da suke ba kyau amma an san da suka ba قالوا لقد bana ما min في wa من حق وإنك لتعلم ما نريد suka ce ai ka san mu ba buƙatar 'ya'yanka mata muke ba ka san me muke nufi ka san me kawo mu saboda ka cikin rashin kunya qala lauannali anna li bikum ila rukunin shadid sai yake cewa ina ma ina da karfin da zan iya far muku ni kadai awi ila rukunin shadid ko kuma ina da wasu waɗanda wata madogara mai karfi wanda zan koma gare ta ma'ana ina ma a ce ni ina da karfin da zan iya da ku in fuskance ku ko kuma ina da wasu dangi a garin waɗanda za su tsaya tare da ni mai yaƙe ku kamar yadda muka ce shi ba ne a garin bai da kowa kaga annabi shu'aib da Allah yake gaya mana lokacin da mutanansa suka gaji da abin da yake faɗa abin da ya hana su far masa yan uwansa qalu ya shu'aib la nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa ولولا wa لرجمناك وما أنت علينا بعزيز suka ce ya shu'aibu ba ma fahimtar maganganun da kake gaya mana muna ganin ka mai rauni ne kai a cikinmu ba dan danginka ba damun maka ruwan duwatsu to kaga shi bai da dangi shi yasa ce law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid da a ce ina da karfin da zan tinkare ku ko kuma ina da wata madogara mai karfi da zan koma gare ta su ne yan uwa da dangi wanda za su taya ni annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yarhamullahu lutan in kana la ya'wi ila ruknin shadid ce Allah ya ji kallo ai lalle yana da madogara karfa shine Allah wato anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna rabkanwa da duhu da lutsi yayi anan ya zai manta da cewa yana da madogara karfa ita ce Allah shi in kana la ya'wi shi yasa ya fara da yarhamullahu lutan Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa wannan rafkanwa da ya aikuwa shine yake to shine nan mala'ikun suka gaya masa inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadan ka tafi da mutanenka cikin dare suka ce ina inna rabbi rabbika lan silu ilai mu manzannin ubangijinka ne lan silu ilai ba za su iya kaiwa gare ka ba saboda ka ta dauki iyalanka ka tafi da su ka gudu da su cikin dare wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atan kada wani daga cikin ku ya waiwaya sai matarka in innahu musibuha ma asabahum illa maw'iduhum as-subh alaysa as-subh biqarib abinda ya same su zai same ta saboda ita ma tana goyen bayan abinda suke yi saboda haka ita za ta waiwaya ita ba za ta kai labari ba da suka faɗa ka annabi lut alaihi salam yace a ah, to ai ya kamata kawai ai gaggawa a gama da su ai gaggawa a gama da su yace suka ce a a kai kakka da ka inda mau'idahum as-subh ai wa'adin su shine asubahi daga nan zuwa asuba alaihi salam fi tsari? ce asuba ba kusa take ba to daga nan Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi lut da mutanansa sai da mutanen gidansa su ne waɗannan bana ɗin da Allah ya faɗa banda matarsa su kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da azabarsa faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha 'alayhim hijaratan min sijjin muka sanya sama ta koma ƙasa sama ta koma ƙasa wato Allah subhanahu wata'ala ya babbako su da gidajensu da da gonakinsu da garken dabbobinsu da komai da ka sani nasu gaba ɗaya Allah ya ɓaɓɓako ƙasar aka yi sama da su sannan aka kifa su sannan ko bayan ga haka Allah subhanahu wata'ala ya biyo su da ruwan duwatsu wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id Allah subhanahu wata'ala ya sa sama ta dawo ƙasa aka kifo su ba aka biyo su kuma da ruwan duwatsu na wutar jahannama wato bayan bayan kifar da su ƙasa ta tsage suka fada sannan aka biyo su da duwatsu na jahannama aka karkashe su aka yi musu azabar da ba a taɓa yi ma wata al'umma ba Allah ya halaka al'ummu da yawa ya halaka wasu da ruwa ya halaka wasu da iska ya halaka wasu da tsawa amma ba al'ummar da aka yi ma irin wannan halakarwa a babbago ta gaba ɗayanta mala'iku su ɗaga ta sai da aka tafi da ita ƙololuwa wasu malaman tarihi suna ta sai da suka fara jin tasbihin mala'iku a sama ta ɗaya sannan aka kifo da su suka taho ƙasa sannan kuma aka biyo su da ruwan duwatsu musawwamatan ta wannan dutse kowane dutse da alamar mutumin da zai sauka kansa sannan manzod wani yana bin wani haka duwatsun suka taho to ubangiji ya musu azabar da bai taba yi ba wani irinsa ba to shi yasa yawancin malamai musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani a tsakanin su akan hukubar da za a yi wa mutumin da aka kama shi yana irin wannan aiki na mutane annabi lut ba su sassauta ba ko kaɗan sun yi ijima'i akan cewa a kashe shi Ko da sun yi sabani wajen kaifiyar kisan ta yaya za a yi masa kisan khalid ibn walid ya kama wani mutum wanda ya mai da kanshi kamar karuwa ana yin aikin da ake da mutane annabi lut suke yi ana yi da shi ba dare ba rana ya daina jin kunyar kowa da aka kama shi ya rubuta ya aika wa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya tara sahabbai ya ce to ga abin da na samu wani irin ukuba ya kamata a yi ba wannan a lokacin sayyidina ali ya fi kowa ɗaukar zafi akan wannan ya ce ai wannan mutum ƙona shi za a yi ƙona shi za a yi sai na abubakar ya nan take ɗauki ra'ayinsa aka rubuta kanda aka aika khalid ibn wali ya ƙona shi saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin mun yi musu ruwan duwatsu na wuta saboda haka sayyidina ali yake ganin ƙona shi ya kamata a yi abdullahi dan abbas kuma yana ganin a hau wani guri mai tudu da shi sai an kai can ƙololuwa sai a sako kansa ƙasa sai a san sun tumo da shi saboda ka taka za a jeho shi har ya mutu saboda ka za mu gasa habbai, gaba ɗayansu ba su yi saɓani ba wajen cewa mutumin da aka samu yana irin wannan aika-aika kisa ne hukuncinsa wannan shi ne ra'ayin na abubakar shi ne ra'ayin na umar shi ne ra'ayin na ali shi ne ra'ayin na khalid ibn walid Shi ne ra'ayin abdullahi ɗan abbas Shi ne ra'ayin abdullahi ibn zubair haka nan cikin tabi'ai da dama abinda suka faɗa kenan haka nan cikin a'imma ne ra'ayin imam malik Shi ne ra'ayin ishaq ibn rahuya Shi ne ra'ayin malamin imam malik rabi'a ibn abi abdurrahman shine ra'ayinsa cewa aka same su kisa ne kuma shi ne ɗaya daga cikin maganganun da aka ruwaito daga Imam shafi'i Shi ne ra'ayin Imam ahmad ibn hanbal wasu daga cikin a'imma kamar abu hanifa shi ne yake ganin za a yi masa abin shafi a kauli wani kauli da ake jingina wa shafi'i da alhakam ibn utaiba su ne waɗanda suke ganin za a yi masa hukuncin mazinaci idan ya taɓa aure ko yana da aure a jefe shi idan bai taba yi ba a masa bulala abu hanifa kuma yana ga ta'aziri za a yi masa wato a barwa shugaba ya zaɓi hukuncin da ya fi dacewa a yi masa to wannan <clears throat> wani ƙauli ne wanda yake mai rauni amma kaulin da yake alaihi jumhurul ulama shine cewa kashe shi za a yi kashe shi za a yi illa iyaka sun yi a kan yadda za a kashe sadda ko ba tare da da duba da cewa ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba ko ya yi aure ko bai aure ba hukuncinsa ya fi na zinamuni saboda wani abu ne wanda a ɗabi'a a ɗabi'a Allah subhanahu wata'ala ya gina ɗabi'ar ɗan adam akan kyamar abu shi yasa Allah ya cewa mutane annabi lut ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin babu wani ɗan adam a duniya da ya taɓa yin abin da kuka yi saboda haka wani abu ne wanda a ɗabi'ance mutane suna guje masa to amma kai duk da haka kaga cewa bari ka yi babu shakka wannan wani abu ne da ba za a saurara mutum a kansa ba domin akwai abin da a ɗabi'a Allah subhanahu wataala kamar yanzu zina Allah subhanahu wataala ya sanya wa a jikin dan adam ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa sha'awar ya mace zaila lin-nasi hubbu shahawati an nisa Allah ya sanya wa mutum sha'awar dan abin saboda haka idan ya zanto akwai wani abin da zai ja mutum zuwa ga wani laifi akan sanya ukubar ta kasance ba ta kai tsananin abin da babu abin da zai sa shi wannan laifi ba shi yasa za ka gan zina duk da cewa ga ukuba tana da tsanani amma kafin a tabbatar da ita har ayi yi hukuncin kuma aiki ne mai wahala saboda kuma kasancewar wani abu ne wanda abin da zai ja mutum zuwa gare shi yana da yawa saɓanin namiji ne mai ɗan uwansa namiji wani abu ne wanda yake a cikin dabbobi ma ba a samun wannan to amma duk da haka mutum zuciyarsa ta lalace ya ce zai aikata wannan to babu shakka ukubarsa sai ta fi tsanani don babu abin da ya sai sashe wannan. wannan sauraka aiki ne wanda yake ya kai matuƙa gamo ne hatta yadda Allah subhanahu Wataala ya bayaninsa da yadda ya bayanin zina akwai bambanci la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila <clears throat> amma wannan su ce ta'tuna al-fahishata mu duba zamu ga kalmar fahishatan da na kira aka faɗe ta a wajen zina fahishatan amma a wajen a wajen aikin liwaɗi sai ubangiji ya faɗi ta da ma'arifa a ta'tuna dan ya cewa alfashar da take cikin zina alfata ce kamar kowace alfasha ay fahishatan min alfawahish wala taqrabu zina innahu na fahishatan amma anan wannan alfasha ce da ta kai matuƙa ga ta cika sunan alfasha ko a larabci an su cewa duk sanda aka sa wa abu ma'arifa ce ni'imar rajulu kowar rajulu ana nufin shi ne ya cika mutum antar rajulu ba dai da suke a ce antar rajulun ba ce antar rajulun labari ne kai namiji ne amma an ce antar rajulu kai ne namiji ma'ana ana nufin cewa rujula ta fi cika tattare da kai to haka nan yayin da za a ce inna ta'tuna al-fahishata sannan kuma aka ƙara da cewa ma sabaqa kum biha min ahadin min alalamin ba wani mutum a duniya da ya taba yin abin da kuka yi wannan ƙara munis innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan ay mujarrada shahwa la lil haja ba bukata ba a sha'awa kawai za ta sa ku zai kiwo maza Allah ce bal antum qawmun musrifun ku dai mutane ne wanda kun kai matuka ga barna barna ku ta kai inda ta kai sannan aka yi musu irin wannan azaba da babu wace al'umma da aka taɓa wa irin wannan azabar har yanzu gurin da aka wato babbake wannan alkarya a cikin ƙasar jordan har yanzu ruwa ne wanda da babu shi a sanadin wannan babbake alkarya ɗin ne aka samu girgizar ƙasar har wannan ruwan ya samu wanda ruwan ne shi ne ake ce albaharul mayyit dead sea babu wani abin da yake rayuwa a cikinsa za ka je ka samu ruwa irin wannan ana samun kifi a cikinsa ana samun kayan amfani amma shi babu yadda ake samu a cikinsa mataccen mataccen sa larabar suke cewa mataccen mataccen teku matacce ne matacce ne wanda yake nuna maka cewa Allah subhanahu wataala <clears throat> ya yi azaba a gurin sun ce hatta irin ciyayin nan da za a suna fitowa a gefen abin nan shi ba ba sa fitowa a gurin saboda Allah subhanahu wataala ya dawwamar da alamar azabar da Allah ya musu a gurin Don mutane su wa'azantu su ɗauki izina to shi ne Allah subhanahu wataala ana yake cewa wa adkhalnahu fi rahmatina mun shigar da lutu a cikin rahamanmu daga cikin rahamar da Allah subhanahu wataala ya shigar da lutu a cikinta akwai kubutar da shi daga azaba daga azabar da yayi waɗannan mutane tana daga cikin rahamar da Allah subhanahu wataala ya masa sannan kuma daga cikin rahamar da ya masa akwai shigar da shi aljanna aljanna ita ba rahama ce saboda haka fi rahmatina dinna ya kunshi rahama ta duniya hubutar da shi daga wannan mummunar azabar da Allah subhanahu wataala <clears throat> ya saukar wa mutanansa sannan kuma da rahama ta lahira shine shigar da shi gidan aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa احتجت النار والجنة آه، وتا دا الجنة سن جاهية دا وتا الجهنم دا الجنة سرق جاهية الزونا سكوا هنا فأره الجسا فقالت هذه هذه يدخل للجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخل للضعفاء والمساكين آه، وتا تكف هجة شوا متى ندى ذاس شجيتا su ne mutane da suka fi kowa taurin kai a duniya da kuma waɗanda suke kowa girman kai da bijirewa bautar Allah wannan kuma ta ce yadkhulu lid-du'afa masu rauni ne za su shige da miskinai sai Allah subhanahu wata'ala yace da su anti azabi u'azzibu biki man asha ya ce da wuta ke azaba ta ce da nake azabtar da wanda na ga dama da ke wa ma qala ko kuma annabi cewa usibu biki man asha da nake wato samar da ke ga wanda na ga dama wannan kuma ita kuma aljanna Allah ya ce da ita anti rahmati arhamu biki man asha ke kuma rahama ce rahama ta ce da nake yiwa wanda na ga dama wali kullin wali kulli wahidatin minkum mil'uha kuma kowace daga cikin ku sai na cikata da abin da yake cikin ta ashahid a wannan hadisi Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa aljanna ana kiranta rahama saboda haka wa adkhalnahu fi rahmatina yana nufin aljanna Allah subhanahu wataala zai shigar da shi ce innahu minas salihin lalle shi ya tabbata daga cikin mutanen kirki domin yana daga cikin annabawa waɗanda suka bi Allah subhanahu wataala suka yi aiki da wahayin da Allah subhanahu wataala yayi musu suka tsaya akan umarnin Allah da hadinsa na'am ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين الله يتي ونوحا هكذا منباو النوح النبتة شما إذ نادى من قبل يا ده يكرا يا ده يكرام من قبل تنقبان النبي إبراهيم دا النبي لوط فاستجبنا له سيبك أنسى مساء فنجيناه وأهله muka kubutar da shi shi da iyalansa min alkarbil azim daga babbakin ciki babba Wani sarnahu min alqawmin lazina kazzabu bi ayatina sannan muka taimaka masa muka bashi nasara akan mutanen da suka karyata ayoyinmu Inda kanu qauma sau'in sun kasance mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gaba daya ah, Allah subhanahu wataala bayan ya babu kisa annabi Ibrahim ya taho da kissar annabi lut tare da ita saboda kasancewar su tare saka kamar kissa guda ce sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo kissar annabi nuh kissar annabi nuh annabi nuh ya gabaci ya riga annabi ibrahim alayhi salam zuwa to amma an jinkirta ambatan kissar sa kamar yadda muka yi bayani a baya saboda kissar annabi ibrahim fi kusa da mutanen shawa kusa da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tutiyar da suke yi na cewa shi ne kakansu kuma su suna bin tafarkinsa ne suna tutiya da annabi ibrahim a.s. haka nan su ma yahudu su ma suna tutiya da shi wanda annabi sallallahu yana tare da su saboda haka kawo kisar annabi ibrahim a.s. ta fi kusa ga larabawa akan kawo kisar annabi nuh saboda haka sai aka fara da kisar annabi ibrahim a.s. sannan aka kawo kisar annabi nuhu a.s. annabi ibrahim shi ake kira abul anbiya saboda kasancewar annabawa da yawa ta kwatsansa suka fito waje Allah fi zurriyatihin nubuwata wal kitab kamar Allah ce mun sanya annabci da saukar da littattafai a cikin zurriyar annabi Ibrahim alayhi salam shi kuma annabi Nuhu alayhi salam shine annabi Ibrahim abul anbiya kuma abul arab shi kuma annabi Nuhu alayhi salam shine abul bashariyati thani shine uban yan adam na biyu bayan annabi Adam alayhi salam bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan tufan ya halakar da mutanen da suke bayan ƙasa, sai ya zanto zurriyar annabi nuhu alaihi salam su kaɗai suka yi saura ta humul baqin Allah ce muka sanya zurriyar annabi Ibrahim su suka yi saura saboda haka sai ya zanto duk waɗanda suka zama sun yadu a duniya sun fito ne ta tsatsan annabi Ibrahim alaihi salam daga ɗansa Sam da kuma Ham da ya fito sauraka waɗanda 'ya'yan nasu guda uku kusan su ne duka wasu wato ɗan adam ƙabilu na da duniya suke cikewa tukewa to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya kawo labarin sa bayan ya kawo labarin Annabi Ibrahim alayhi salam ce wa nuhan wato Allah subhanahu wataala yake cewa ka nuhu lokacin da ya kira ubangijinsa ya roke shi min qablu tun gabanin Annabi Ibrahim da Lut ya roƙi Allah ya taimaka masa a kan mutanensa waɗanda suke kafirai wanda ya yi kiran ya yi musu wa'azi ya kira su ba dare ba rana ya bi su gida ɗaiɗai bayan ɗaya ya bi su guraren su guraren a majalisinsu ya musu wa'azi ya musu a fili ya musu a ɓoye ya yi shekaru aru-aru a cikinsu yana musu wa'azi amma babu wani canji da ya gani ba ma amana ma'ahu illa kalil ba waɗanda suka imani da shi sai 'yan kaɗan wani har kai Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa innahu lan yanuhu lan yu'mina ah, lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu ya'malun babu sauran wadanda za su ga imani daga cikin mutanenka sai iya wanda suka yi babu ƙari kuma da zaka sake samu zaka kakka ci gaba da damuwa da abin da suke yi Allah ya bashi ya bashi umarni da cewa ya je ya shiga sassaka kwale-kwale da sassaka jirgin ruwa to da haka annabi nuhu alaihi salam ganin yadda mutanensa suka tibire iya waɗannan shekarun da yayi har Allah subhanahu wataala ya kai gaya masa cewa babu wanda zai saura wato babu wanda zai sake imani kuma duk sun gama wanda za su shiga sun riga sun shiga wanda ba su shiga ba su shiga ba to shine sai yayi addu'a ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya kawo masa dauki akan waɗannan mutane nashi a a nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nuhan iznada min qablu wani alqabliya da Allah subhanahu ya kawo cewa tun gabanin annabi Ibrahim da Lut annabi Nuhu yi addu'a shi ma ya kira ubangijinsa ya nemi taimakon ubangijinsa dan a nuna wa su larabawa su mushrikai a nuna musu cewa wannan taimako da Allah subhanahu wata'ala yake wa annabawan Allah wata sunnar sace da daddiya ba wai daga kan annabi Ibrahim da annabi Lut aka yi wannan kawai ba tun gabanin su ma haka Allah subhanahu wata'ala ya rika yi tun daga kan farkon manzanni da Allah ya kushi da annabi nuhu ya roki Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya ansa masa saboda haka annabi nuhu alaihi salam yayi wannan kuma dan ku sani ku cewa wannan sunna tashi tana nan tana nan kuma yanzu idan ku imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ku jira irin azabar da Allah subhanahu wata'ala zai muku ku jira irin kamun da zai kuma ku jira ku ga yadda Allah zai taimaka wa annabinsa Allah subhanahu wataala ya gaya mana a gurare daban-daban cewa annabi Nuhu alaihi salam ya kirawo Allah subhanahu wataala ya roke shi walaqad nadana nuhu fala ni'mal mujibun wanajjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim waj'alna dhurriyyatahum al-baqin Allah subhanahu wataala ya ce hakika Nuhu ya kirawo fala ni'mal mujibun ma dalla da masu ansawa mu kenan inji Allah wa jainahu wa ahlahu min al-karb al-azim muka kubutar da shi shi da iyalansa daga bacin rai mai girma waja'alna zurriyatahum al-baqin muka sanya zurriyarsa su ne suka yi saura Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana irin addu'ar da annabi Nuhu ya yi wa mutanensa wa qala nuhu rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara naka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara annabi nuhu ya kira wa ubangiji yace ya ubangiji kada ka bar wani mai zaman gida a bayan kasa kada ka bar wani mutum mai zaman gida a bayan kasa innaka in tazarhum domin lalle kai idan har ka barsu yudillu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su sake haifar wani ba sai fajiri kafiri saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa ba wani kuma sauran wanda zai sake imani da shi saura kaga duk wanda za a haifa za a haife shi fajiri kafiri don ƙarshe ko ya girma ya mallaki hankalinsa karshe zai koma fajiri kafiri saura ka yake gaya wa Allah subhanahu wata'ala abinda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya fi shi sani cewa in ya bar su za su ci gaba da batar da bayansa ko ba wanda za su haifa illa fajiran kafara a wani guri Allah subhanahu wata'ala yake cewa fada rabbahu anni maghlubun fantasir ya roƙi ubangijinsa ya ubangiji an fi ƙarfi na sai a taimaka mu sai ka taimaka mu Allah ya kawo masa taimakonsa sai fasta jamna lahu sai muka ansa masa fanajjaynahu wa ahlihi min al al azim muka ansa masa kiran sa nan take muka kubutar da shi da shi da mutanansa min al al azim daga mummunar ainihin daga bacin rai wanda yake mai girma Allah subhanahu wataala ne ce fanajjaynahu wa ahlihi muka tsere da shi daga da iyalansa to ba duka iyalan nasa ne suka samu kubuta ba sai dai Allah subhanahu wataala <clears throat> ya tsere da waɗanda maganarsa ta azaba bata riga ta tabbata akan su ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yace hatta idza jaa amruna wa farat an-nur قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل التي عند har lokacin da al'amarinmu ya zo wa fara tannur tanderu ya bugo da ruwa qul nahmil hamin kullum kullin zawjayn ithnayn muka ce daga kowace halitta ka yi namiji da mace ka ɗauki namiji da mace a cikin wannan jirgin ruwa wa ahlaka da iyalanka su ma illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda maganarmu ta azaba ta riga ta tabbata a kansa. wa man aman ka ɗauki wanda suka yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai ‘yan tsirari a cikin mutanensa daga cikin waɗanda sabaka alaihimul qaul maganar Allah ta azaba ta riga ta tabbata a kansu akwai ɗansa <clears throat> ɗan annabi Nuhu alaihi salam kamar da Allah ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wala la takun ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاسم اليوم من أمر ربك إلا من رحم وفاء من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين الله سبحانه وتعالى يتي وهي تجري بهم في موج كالجبال جلجل النبي نوه ينا قدو دسوء تكروا ينا قدو دسوء تكروا أمروا كالجبال كمردوسي ونادى نوح ابنه annabi nuhu ya kirawo ɗansa ya kira shi shi bai zo ya shiga cikin wannan jirgi ba wa kana fi ma'zilin ya koma can gefe ya rabu da su ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka zanto tare da kafirai qala sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma' zan je in fake <clears throat> a wani dutse wanda zai kare ni daga wannan ruwa qala la asima al-yawm min amrillah illa man rahim yace annabi nuhu yace da shi a wan a yau fa babu wani wanda zai samu kariya daga wannan al'amari na Allah sai wanda Allah ya tausaya masa saboda sai wanda ya shigo cikin wannan kwalakwal wannan jirgin ruwa shine zai samu kubuta wa hala bainahum al-mawj wannan raƙumin ruwa ya shiga tsakanin su yana kiransa shi kuma yana cewa a'a shi ba shi ba sai abin nan ba in ya hau dutse kololuwar dutse to shikenan ya kubuta to suna haka har igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakaninsu faka min al-mubraqin ya tabbata cikin waɗanda suke ruwa ya nitsar da su to ɗansa yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa za su abin nan har annabi nuhu daga baya da bai fahimci da aka ce da iyalanka ya ɗauka duka iyalansa ba to gaciya sai ga ɗansa ya mutu a ciki ya gaya wa Allah cewa inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta wa anta ahkamul hakimin yace ai dana fa ya ubangiji ai dana yana cikin iyalina kai mun alkawari zaka kubutar da iyalina dana yana ciki kuma alkawarin ka gaskiya ne kuma kai kowa ya hukunci qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu ya izu ka an takuna na al-jahil Allah ya ce da shi Nuhu wannan ba danka ne. Allah subhanahu wataala ya datsa alaƙa tsakaninsu saboda me saboda imani da Allah subhanahu wataala ƙida ta gaskiya ita ce take kulla alaka kowace iri ce amma zumunta ta jini ko nasaba ta jini in dai har ƙida ta musulunci ta haɗa ta raba to wannan zumunta ta jini ba za ta iya haɗawa ba haka sai Allah ya datse wannan dangantakar da ke tsakaninsu innahu laysa min ahlik baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih shi aiki ne ba nagari ba ma'ana aikin sa ba aiki ne nagari ba Allah ya ja kunna annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salam ya masa kashe kashedi kada ka sake tambaya ta ka roƙe ni abinda baka da ilimi akan sa ina maka gargadi kada ka zamo daga cikin jahilai قال إني أعوذ بك أن أسألك رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين أنا النبي نوح عليه السلام يقول لنا مساء ce ina neman tsarin ka? a ce na roƙe ka na tabbe ka abinda banda ilimi a kansa idan har baka gafarta mun ba ka ji kaina to zan cikin hasararru shi Allah subhanahu fi masa daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tabbatar da maganar halakar su akwai matarsa matar annabi Nuh alaihi salam wanda ita ma tana tare da kafirai ita ma bata yi imani da shi ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana daraba masalan lil ladina kafaru imra'at nuh wa imra'at lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya bugawa wato ya bawa kafirai misali da matar Nuhu da matar lot sun kasance karkashin wasu bayanmu guda biyu salihai amma sai suka ci amanarsu su cin amana anan shine kafirce musu ba wani abu daban ba waɗanda suke jingina musu ko zina ko wani abu wannan ba daidai bane babu wani annabi da ya taba auren mazinaciya sun ci amanar su ta hanyar kafirce musu falam yuhni anhu min Allah shay'a sai zanto basu wada basu amfana musu komai a gurin Allah ba wanda yake nuna cewa imanin mutum shi yake tsirar da shi amma ba dangantaka ba inda dangantaka da wani bawan Allah na kwarai za ta tsirar da mutum da dan annabi Nuhu ya tsira da matarsa ta tsira da matar annabi Lut ta tsira to amma sai zanto ba su amfana musu ko ba saboda kafircin da suka yi malar yuhun ya anhu min Allah shay'a wa qila khulan nar ma aka ce su shiga wuta tare da masu shiga al azim da Allah yake faɗa bakin ciki mai girma shine wannan nitsewa a cikin ruwan tufana wanda ruwan tufana ne wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa fi maujin kaljibal wato yana toroko kai ka ce manya-manyan duwatsu ne Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya umarci sama ta kece da ruwa fa fatahna ba as-samaa'i bima'in munhamir kofofin sama muka buɗe su da ruwa mai yawan kwarara wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin muka kuma wato bubbugo ruwa a ƙasa ta ko'ina. ruwa ya fara fitowa tun daga tanderu tanderu inda ake gurasa inda ruwa inda wutar take daga nan ruwan ya fara fitowa saboda kaga babu maganar cewa wannan ruwa ne da aka saba gani saboda ko'ina ina ƙasa ta barke da ruwa sama ta ce da ruwa sannan ruwa ruwan sama da na ƙasa suka haɗu ala amrin qadir akan al'amarin da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara shi Allah subhanahu wataala ya tsere da annabi Nuhu da mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwa ya sanya wannan jirgin ruwa da wannan tserarwa da Allah ya musu da zanto aya ga mutane fa anjaynahu ashabas safina waja'alnaha ayatan lil alamin ubangiji ya sanya wannan wa'azi ne wanda har alkiyama ta tashi ana karantawa ana wa'azantuwa da abin da ya faru za mu tsaya a nan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh